Shugaban Amurka kenan Barack Obama kwanaki goma da suka shige lokacin da yake karɓar kyakkyawar marhabin daga al'umma da 'yan siyasar turai. To amma sai kwatsam a ranar Lahadi sai wata mujallar Jamus mai suna Der Spiegel ta buga wani rahoto da ke cewa wai Edward Snowden mutumin nan da a yanzu hukumomin Amurka ke farautarsa kan laifin leƙen asiri ya baiwa mujallar wasu takardu da ke nuna cewa hukumomin tsaron shugaban ƙasa na Amurka suna yi wa ofisoshin jakadancin ƙasashen Jamus da Faransa da Greece da Italiya da ofishin Majalisar Turai a Washington da New York da kuma ofisoshin 'yan Majalisar Tarayyar Turai a birnin Brussels mami suna sauraron hanyoyinsu na sadarwa cikin asiri. Martin Schulz ne shugaban Majalisar Dokokin Tarayyar Turai kuma cewa yake wannan babban abin mamaki ne a gare shi kuma abu ne da ya girgiza shi ƙasashen faransa da jamus da kuma tarayyar turai sun nemi cikakken bayani kan wannan zargi daga hukumomin amurka shugaban majalisar tarayyar turan martin schulz ya yi nuni da irin illar da za ta yi wa dangantaka da amurka uh, uh, martin schulz ya ce nan da 'yan kwanaki masu zuwa tarayyar turai za ta shiga shawarwari na cinikayya da amurka ga 'yan majalisa kamar ni wannan babban abin takaici ne saboda mu masu goyon bayan sake komawa shawarwarin cinikayya da amurka wannan kuwa zai mana wahala mr schultz ya ci gaba da cewa babban abin takaici ne ga waɗanda ke burin ƙarfafa dangantaka da amurka su ga cewa ƙasar da suka ɗauka abokiyarsu na yi musu zagon ƙasa ta hanyar leƙen asirinsu. Wir brauchen klare Ɗan majalisar dokokin ƙasar Jamus kuma na jam'iyyar adawa ta SPD Thomas Opperman cewa yi lalle ne hukumomin Amurka su bayyana karara kuma a fili matsayinsu kan wannan zargi. Shi kuma dan majalisar Turai daga jam'iyyar shugabancin Jamus ta CDU Elmar Brock cewa yi. Akwai buƙatar binciken gaskiyar wannan al'amari cikin hamzari domin kawar da mummunan saɓanin da takan iya jawowa. To, mujallar dai da ta buga wannan wannan labari ta Der Spiegel cewa ta yi ta samu waɗannan takardu ne daga Edward Snowden wanda a yanzu hukumomin Amurka ke farautarsa tun bayan da ya tsere zuwa Hong Kong daga can kuma ya zarce zuwa Rasha kuma yake ci gaba da tozarta hukumomin Amurka idanun duniya. Muhammad Sani Dauda, VOA Hausa daga London.